Bismillahir Rahmanir Rahim. Duhu da haske. Babi na arba'in. Fulani sulalewa ƙasa ta yi, ta zaman raƙumi, ta juya suka da ido da Nuratu, ta ɗaga mata hannu tana murmushi. maryam lanta ce ta gauraye cikin fadar mai martaba, kowa tsite yana sauraron bayananta cike da mamaki da al'ajabi. Fulani tana ji tana rushe Fulani tana ji ta rushe da kuka, inna kuwa hannu ta shiga ta fara cike da tsananin tashin hankali. mai martaba ne ya karɓo yar a hannun Yarima ya kashe. Yarima ya durƙushe gaban gimbiya ina yana rasgar kuka. Mai martaba cikin mai ya ce, Fulani kina jin abin da ke faruwa? Shin kin amince da hakan? Za ta yi magana nurar ta kalle ta, wani abu kamar walƙiya ya fito daga ta ya shige ta, take ta ya daure ta kasa ƙaryatawa, sai dai cikin kuka take faɗin, sharrin shi ne mai martaba. kada ka rabu da ni. Tsananin ƙaunar da nake yi maka ne ta jawo hakan. Ganin ka fi son yin biya Hussaina a kaina, ya sa na yi hakan don soyayyar da kake yi mata ta dawo kaina. Mai martaba ya dafe kansa da ya ɗau caji daga wannan masifa sai wannan. Yarima ya amshi ya ce, shi ne sai kin raba ni da uwata, kin sa har ta na yi? Babu irin cin mutuncin da ban yi wa mahaifiyata ba. Ya fuske hannunsa daga riƙon da gimbiya Hussaina ta yi masa, ya ƙara sa jikin bango. Ya suma kuma kansa da jikin bangon yana bugawa yana ya ƙara bugawa sa ya tsage nan da nan jini ya ɓalle sa ta rikice ta ƙarasa za ta riƙo sa ta ji an fusgo da ta baya tana juya ta ga Nurat idanuwan Nurat suka sauya kala Firdaus ta tsorata ta ta soma nuna Nurat tana faɗin gashi nan gashi nan tana sauya idanuwanta a tsorace kowa ke kallon Nurat kuwa tamkar wani abu bai faru ba tace ni din ni yaushe nayi miki wani abu tana kallon ta cikin rashin fahimta Malam ya buɗe jakarsa ya ciro wani turare ya shiga yayyafawa a cikin fadar. Gimbiya Husaina na rungume da Yarima wanda ta cire ɗankwalinta ta ɗaure kansa. Malam ya soma yarfawa Firdaus cikin hikima garin yarfawa yarfawa Nuratu wadda ta razanan ya ƙara ta yi baya a jikin bango. Ya ƙara yarfa mata nan take ta sa hannunta a wuyanta da ta shaƙi turaren ta ji kamar ta soma tari wani iri idanuwan ta suka yi waje nan da nan idan ta yi fito wasu hawaye na zubowa Halima ya zabura ya yi kanta yana faɗin Nuratu Nuratu menene sannan Nuratu ya kai hannunsa cikin ta ya ga fatar jikinta na sauya kala a razana juya yana kallon malam cike da doma ya ce malam lafiya zaka kashe min Nuratu ka kalla abin da ka sa mata sanadin hakan na faruwa? Me kake shirin aikatawa? In Hausa hausaina ta miƙe ta yi kan Nuratu za ta taɓa ta. Take Nuratu ta dakatar da ita tana cigaba da tari, tana kallon Yarima a wahale. hawaye yana zubowa a idanuwanta, ya fiske daga riƙon da malam ya yi masa, ya ƙarasa ya tallafo ta, ta faɗo jikinsa ta tsira masa ido, tana yi masa wani kallo a wahali shi ma ita yake kallo, cikin kuka ya so mu faɗin Nuratu, Nuratu kada ki mutu, idan kika mutu ba zan ƙyale wannan malamin ba, yana maganar jikinsa na rawa, malam ya buɗe muryarsa zai soma karatun Ƙur'ani, Yarima ya daka mai tsawa, karatu ma zaka yi kana ganin abin da ka aikata? Malam ya yi murmushi ya ce, Ranka ya daɗe ka yi haƙuri, babu ɓoye-ɓoye, amma matarka uwar ‘ya'yanka ba mutum ba ce, aljana ce. Da sauri Yarima ya kalle sai juya da sauri zai yi wa Nuratu magana, take harshensa ya tsaya cak abin da ya gani. Cikin wani irin yanayi Yarima ke kallon yadda jikin Nuratu ya yi. Da sauri Yarima ya ƙarasa ya cakko wuyan malam, yana girgiza sa. "Ƙarya kake yi, an ɗauko ka ne don ka kashe Nuratu, sakamakon babu mai ƙaunarta cikin gidan nan. Babu wanda ya isa ya raba ni da matata. Ina tsananin ƙaunarta, ita ce rayuwata, ita ce numfashina." Wata tsawa mai martaba ya daka wa Yarima cikin fushi, ya ce, "Sake sa!" tanuratin da kuka yi aure da ciki ta yaya aka yi ka amince har kuka yi aure da ciki bayan duk auren da aka ɗaura su da ciki babu wannan auren kana da sanin yanzu babu aure tsakanin ku Yarima ya share hawayensa ya ce ta sanar da ni cewar ba mu da aure hakan yasa ba mu dawo masarautar nan ba sai da aka sake ɗaura mana aure Inna ta dafe kirji ta ce da aljana ya watsa mata wani kallo ya ce kada ku sake kiran Nuratu da aljana. Nuratu ba aljana ba ce. Dukkan su Yarima suke kallon yadda yake magana a zare. Ya juya yana ƙoƙarin sawa inda Nuratu ke kwance ya tallafo ta jikinsa yana girgiza ta. ki hakuri zamu za mu yi rayuwar mu kin kin amince mu tafi mu koma wata duniya mu je can mu rayu tare ta jinjina masa kai ta yi murmushi hawayen na bin gefen fuskar ta ya sa hannu ya share mata hawaye ta yunkura ta miƙe ta kalli yadda jikin ta yi sannan ta yi wani juyi cikin ƙiftawar ido ta sauya kama ta koma kamannin da ya fara ganin ta da shi da kayan jikin ta na saƙi navy blue kalar fulani wani shock ya mai ta ƙaraso ta tsaya a gaban sa ya miƙe zumbur yana mutsuka idanuwansa malam ya ce yanzu ka yarda Nura ta aljanna. na ce ka amince da hakan ta yaya za ku rayu tare girgiza kai yayi tamkar wanda ya samu matsala a kwakwalwarsa ya ce nono Nuratu ba aljana ba ce Nuratu yar baiwa ce ina tsananin santa kar ku raba mu da ita ba zan rayu babu numfashi a tare da ni ba ita ce numfashina ita ce jinin da ke yawo a jijiyoyin jikina yana magana hawa yana zubowa idanuwansa ya taka ya ƙarasa gabanta ya riƙo hannuwanta Nura suke karyata abin da suke faɗa a kanki. Ki nuna musu ke cikakkiyar mutunci kamar kowa. Nura suke karyata duk abin da suke faɗa a kanki. Na san wace ke na san wace ce ke Nuratu. Ke amana ce a gare ni. Nurat ta tallafo fuskarsa cikin wani irin shauƙi, cike da tsananin ƙaunarsa. Kwaya irin ta yaga sun sauya ya tsira mata ido ta ce, Duk yadda na so na ɓoye maka ko ni wace ce, hakan ya ci tura. Na so a ci mun ci gaba da rayuwa ba tare da ka san ni ɗin ba jinsin ka ba ce Yarima. Ƙaunarka ta sa na fita daga cikin jinsin aljanu, na dawo jinsin mutane. Na zaɓi barin iyayena na dawo cikin ku. Da ina da halin da zan juya in koma cikakkiyar bil'adama. ba aljana ba da na yi yarima tsananin ƙaunarka ce ta shigo da ni cikin rayuwarka sai na yi gamtakatar a duniyarka Bil adama ba su da imani ka fuskanci kalubale da yawa wanda ni ce silar warkarka ciki ko har da matsalar da ka samu a ƙwaƙwalwarka wanda na sai da rayuwata da cikin hudalla na shiga cikin kogo na fiddo da tsafin da aka yi maka duk dai in rayu da kai tsananin soyayya ka ta sa lokacin da na haifi hudalla na yi matuƙar farin ciki da kewar ita mutum ce ba aljana ba Yarima na sha tambayar ka da a ce ni ɗin a jinsin aljanu nake za ka rayu da ni? Ina yawan yi maka wannan tambayar ne sakamakon fargabar da nake ciki. Rana ɗaya kasance ka gane ni ba mutum ba ce, aljana ce. Ka sani ko da ka kasance mutum ne aljana ba zan taɓa rayuwa ba tare da kai ba. Hakan ya sa na yi ƙoƙari har sai da aka sake ɗaura mana aure tare da kai yadda na san duk rantsi za ka rayu da ni. Hawa yake zuba a idanuwansa su biyu, idonsa na kanta, ko iftawa ba yi, yana kallon jajayen labbanta yadda take magana, wata sabuwar ƙaunarta ce ke shiga cikin zuciyarsa. Wani abu yake ji na sukar jikinsa kamar mashi, ji yake yi tamkar zuciyarsa za ta fashe. Ta ci gaba da magana, Yarima, Nuratin ka ba mutum ba ce, ni aljana ce, kuma ina tsananin ƙaunarka. ka amince za ka rayu da ni? Girgiza kai ya shiga yana ja da baya, yaɗi da jikin bango. Ita yake kallo. Nuratu kada ki yi min haka Nuratu. Kar ki faɗa min cewa duk abin da kike faɗa min a zahiri kike faɗa min. Nuratu please Ki faɗa musu ke ba aljana ba ce. Mu rayu tare, mu tarbiyyantar da yan tare kin ji? ce da tausayawa Nuratu ke kallonsa. Za ta yi magana malam ya karɓe. Ƙarya kike Nuratu. Ba ki isa ki rayu tare da shi ba. kashe shi zan yi yanzun nan, kashe ki zan yi yanzun nan. Yana maganar yana ƙoƙarin watsa mata abu, ta yi juyi ta zama wuta, ta ɓace. Yarima a zabure ya kan malam kamar sabon mahaukaci. Ya shaƙo sa, ka kashe Nuratu, ka kashe ta ne? Ina Nuratu, ina Nuratu, ina ta tafi? Wuta na ganni Nuratu ta koma. Mai martaba da kansa ya ya ya Yarima. Wannan karan zuciyarsa ta yi rauni, shi kansa tsananin tausayin dan nasa yake yi. Cikin wani irin yanayi ya ce, Ka kwantar da hankalinka Abubakar kaji nurasu Nuratu ba mutum ba babu yadda za a yi ka rayu da ita, bayan kai an halicce ka da ƙasa, ita an halicce ta da wuta. Kuna da bambanci, ka kwantar da hankalinka. Ba mutuwa ta yi ba. Ta tafi ne sakamakon kona ta da malam ke ƙoƙarin yi. Girgiza kai Yarima mai yana kallon Mai Martaba ya ce, Ina ta tafi? Ina ta je? Ku gaggauta dawo da matata. Idan ba haka ba za ku rasa ni a cikin duniyar nan. Ba ni da wani abu da nake so fiye da ganin kyakkyawan fuskar Nuratu. Fiye da jin fiye da jin sautin muryarta, ina tsananin ƙaunarta. Kuka sosai gimbiya Husaina ke yi, ta ƙaraso ta rungume shi cikin kuka ta ce, Kai co, ban so a ce Nuratu aljana ba ce Yarima. Nuratu ta bani gudummawa. gudunmawa da yawa a rayuwata. Nuratu ita ce silar samun farin ciki na a yau, domin Nuratu ita ce wadda ta kai ka ta haɗa ka da lantu wadda ta sanar da kai ainihin wace ce mahaifiyarka. Nuratu ta tafi a lokacin da nake tsananin ƙaunar yarinya, Ina jin kamar ni na haife ta. Jikin Mai Martaba ya mutu sosai, ya ƙaraso yana ƙoƙarin share wa Gimbiya yana hawaye. Fulani cikin tsananin kishi da kisa ta kwantsama wani irin ihu, ita ma ta rushe da kuka, ko kallonta Mai Martaba bai yi ba, fushi sosai yake yi da ita, don haka Momi ce ta ƙarasa ta riƙo tana lallashinta, ta raɗa mata magana a kunne. Malam kuwa jikinsa sanyi ya ya nisa ya ce, duk abin da nake so in yi a yau, na raba sa da Nuratu ba zai yiwu ba, dole sai ya haƙura ya san ita aljana ce, ya haƙura zai yi rayuwa ba tare da ita ba. Ba zan taɓa haƙura in yi rayuwa ba tare da Nuratu ba. Nura ce farin ciki na, kuma duk inda ka kai ta zan tafi in nemo ta. Sannan ku sani ba zan taɓa zama cikin gidan sarautar nan ba, matukar babu Nuratu. Yana magana yana ƙoƙarin share hawaye, ya miƙa wa Gimbiya na hannu ya ce miƙo min hudalla. Ta girgiza masa kai ta ce ka bar ta a wajena ka ji? Tana kallon sa cike da tausayawa girgiza kai ya ce hudalla ita ce madubi na yanzu. Ba zan iya barin ta a hannun kowa ba. Ina jin tsoron a cutar min da ita ko zan bar ta a hannun wani. to Fiddausi ce sakamakon tana tsananin ƙaunar Hudalla. Zan iya barin ta kula da ita. ta ma a halin yanzu zuciyata ta ɗauki zafi da fushi da ita domin ita ce silar tarwatsewar zuciyata da rayuwata. Wasu hawaye masu ɗumi ke bin gefen fuskar Firdausi. Tausayinsa take ji, ta ƙaraso gabansa ta miƙa masa hannu. Ya ba ta Hudalla ya kau da kansa ya wuce. Ta bisa da kallo ta durƙushe a ƙasa tana rasgako Momi ƙarasowa ta yi wajen Firdausi. Tana jifanta da wani irin kallo ta ce, Ke kuma Asuwa kukan me kike yi? Kina kuka ne saboda kina tausaya masa? Da sauri Firdaus ta yi girgiza kai, ta share hawaye. Ba ta so Momi ta gane cewa tana tsananin son Yarima, idan ba haka ba za ta cutar da su. Ta ce, Kina jin abin da yake faɗa Momi? zaki Momi ta yi ta ce, Sha sha sha. Ke da zaki murna asirin kishiyar ki ya tona aljana ce, yanzu ne zamu samu damar da zamu mu yi rawar mu akan Yarima tunda aljanan nan ba ta gidan nan. Kenan ita ce take lalata duk wani shiri namu, ta lalata mana shiri a baya. Yanzu zamu mu ɗauki fansa domin zamu saka Malam ya sa abin da ba za ta taɓa iya shigowa ciki ba. yadda duk yadda muka so yi da Yarima hakan za yi. Gaban Firdausi ya ya faɗi ta dafe kanta shi kenan yaƙin ya dawo kanta. Sam ba ta yi tunanin Nuratu ita ce garkuwarsa ba me yasa ta yi hakan amma kuma dole ne za ta raba sa da Nuratu saboda ita aljana ce babu aure ko rayuwa tsakanin mutum da aljani. za ta ci gaba da rayuwa da shi ne yana cutuwa ba za ta zuba ido tana ganin Yarima yana cutuwa ba menene kike dafe kanki Lafiya? Momi ta jijjiga Fiddausi da sauri ta jiyo ta kalli Momi, ta jajir. Momi ta nesa ta ce, "Abu na farko da zamu fara yi shine, yau zaki amso 'yar nan hodalla. mu kashe ta." Da sauri Fiddausi ta kalle ta ta jinjina mata kai ta ce, "Eh, ko zaki zauna a renon 'yan aljanu ne? Duk da an ce mutum ce amma bazan zuba ido idan ke kin zama sauna a saki ki renon 'yar aljana ba." daga baya sai ta girma a ce aljana ce ta ji labarin ke kika yi silabarin mahaifiyar mahaifiyarta gidan nan ta kashe ki Jikin Firdaus ya yi sanyi. Tabbas Hudalla idan har ba mutum ba ce, kashe ta za ta yi. Kuma ba ta da tabbas akan Hudalla mutum ce ko aljana. Tana ganin shawarar Momi a nan ɗin mai kyau ce. Wata zabura ta yi ta ce haka ne Momi. Zan ɗauko ta duk yadda zan yi ta zo hannuna zan yi. Momi ta yi murmushin nasara domin ta fahimci maganar da ta yi wa Firdaus ta yi tasiri. Tunda ta ga tsoro ƙarara a ƙwayar ta. Jiwa Momi ta yi ga Fulani da ke zaune ta rabka tagumi cikin firgici da tashin hankali. Momi ta yi murmushi ta ce, “Har yaushe za ki zauna ki yi tagumi? Tagumin mene ki yi, bayan kina da sauran lokaci da mafita?” Wace irin mafita momin yara? Wane irin mafita momin yara? Nake da iya Yarima ya amince da ɗari bisa ɗari ni na haife sa. Na san mai martaba ya ji komai kenan. Abin da muka aikata aka sa walanta abinci aka ce ta mutu. Tuntuni bata mutu ba kenan sai da asiri na ya tonu. Mummy ta nan da ta ce kwantar da hankalinki. Mai martaba ba zai taba sakin ki ba. Ba zai taɓa kore ki daga cikin gidan nan ba. In dai ina cikin gidan nan ina da mafita. Na san yadda za mu ɓullo wa lamarin. Ta ya sai lokacin da za mu samu damar mu yi wasan mu mu ci nasara jikinki zai yi sanyi ya mutu don kawai hakan ta faru. Ai kwantar da kanki zaki yi ki yi kisa ki nuna mai martaba ai kin riga da kin saluda komai zai yi miki kisa ki kasa ki kuskure kada ki kuskure ki yi fushi.